on A rahoton na raha, a yau mun samu bakoncin Tijjani Adamu wanda aka fi sani da TJ ya take ne Malam Abu. Abin da yake faruwa akwai wasu 'yan fashi suka shigo wani gida da suka shigo gidan nan to sai suka ce ai kawai shi ɗaya daga cikin shugaban yan fashin suke ce ai shi rai yake san dauka a cikin eh rai yake san dauka a cikin gida to matansa guda biyu to da aka zo kan daya a cikin matarsa uwar gidan kenan sai ce ke daka mata tsawa ta ce na'am tana dan karkarwa ga sunanki sai ta ce sunanta abu sai eh, ta ce sunanki abu sai ta ce eh sai ce to kin ci sa'a kuma gefe sunan mahaifiyata kenan yawa to aka zo kan amarya ana ke amarya ba ta ce na amin labai ta ce sunan ki ta ce sunan ki zainabu ta ce kyau kai ma kuma gefe zainab eh kin ga an hada zainab abu duk zainab abu abu ko shi kuma da aka zo kan mai gida mai gida ana zuwa wajensa cikin ruwa cikin tsama yana karkarwa yana gumi aka ce kai kai ba ya suna ka ce labai ai ni tuni na je wajen mai unguwa da yake matata sunanta abu ɗaya kuma sunanta zainabu ni ko na je wajen mai unguwa ta na kai masa rago na ce to ni ma a damun da suna na alhaji abu <laughs> wasu yanzu da haka madu unguwa alhaji abu suke kira na alhaji abu na abu da abu kin gaba na abu da abu yanzu madu unguwa haka suke kira na ya koma alhaji na abu da abu da abu yanzu haka ake kiransa du unguwa sai suka ce kin kenan zan rabu da shi to tunda kin ga ya ci darajar mahaifiyarsa sunansa alhaji abu na abu da abu kin gaba kin ma na koma alhaji na abu da abu Kai da Malam Abu. Come on, let's go. I told you,